Salamu alaikum wa rahmatullahi wa Uh, eh, Peace Tower Media announcement nake son baku. yana min jama'a da ba su lura da wani audios da nake bugawa cikin dare da kuma da safi ba na batun menstruation ko jini jini da ke cikin mata. Zaka ga mata kula da jini daban-daban da kenan akwai jinin uh, akwai jinin aida da kuma jinin biki. Sa'annan namiji kuma kula da abin da ake ce mai mazi da wadi da mani da kuka gani dukkan na suna nan different different type ba dukkan mutanen mu duka muka san different type wani irin abu ne in ya fito maka dai bani kai wanka ko dai bani kai sallah haka ki kuma na mace a kowane lokaci da waɗannan jini jini da ke zuwa miki wani ne dai bani ki sallah wani ne bai bani ki sallah mun fito da ga duka yana kan facebook nan in kika je kinga na yi shi menstruation part 1 part 2 part 3 and the ending domin waɗannan abubuwa ne muke son jama'a ku je ku kwashi wannan kun gaishe kan fish da wa media gano yala nan na sake su da ku duba kuma mun zo muku da wankan sarki ya ake yin wankan sarki mun zo da in eh, hausa da kuma english part muka kuma zo muku da practical shi directly sa'annan kuma da ka gan wata na mace na iya ta kare alharin ta ta gan ta gan wani jini ya kamata ki san bambantan wa'annan jini duka baki daya cikin wa'annan jini wani ne jini ya kamata ki gane da ke ki sallah da wani ne kuma ba da ke ki sallah ba duka yana cikin wannan eh, wangan ga peace da wa media domin jini jinin matan da kuke gani akwai wanda yayi ja akwai wani kuma na nan yayi kaman kalan dabino akwai wani na nan yayi kauri dukkan su bambantan su ba kowa ke fahimtar shi ba to wa'annan audio sun nan kenan na sake muku shi kan Facebook ga amma bangan jama'a an kalli su bai zo ba kan wannan waɗannan video sun nan cikin waɗannan audio da na zo na buga video na yana kan Facebook ga non ka je ka duba tun shekarun janna ta sake su wa'annan shin na mace da take cikin jini za ta yi ta rika Qur'ani za ta yi ta shiga masallaci za ta yi ta yi kaza wa'annan duka ko ya ta yi qur'ani ta rika qur'ani kai karatu duka yana cikin waɗannan kika dai kika ji baki ne da ki dami kanki wa'annan duka malam ya ansa wa'annan bayanai duka na ciki annan mazajin nan kuma kaman kanna na muku bayanin mani da mazi da wadi duka yana cikin wannan audio shi yasa zuwa next week muna kallo zamu zo mu tashi kan eh, sujudu sawi in an ce sujudu sawi menene sujudu sawi shine eh, eh, sallar labba bin ga rafkan nuwa kenan kamar misali mutum kala sallah ne shi ya dace kala cikin sallan da ka yi azafar ne ka yi raka'a biyu ka kare da ka zo ka ce ka kuma cikin raka'a shi kai guda ka ne kai sallama sauran ka guda kenan shi ka tuna yara ka gyara shi wa'annan duka da mu zo eh, abin ga forgetfulness in the salat dan zo bubbuga waɗannan audio ku sha amfani shi wasu matan kuma ba su bambanta cikin tsakanin jini guda biyu ga jinin istiyada da jinin bikin nan wa'annan duka na cikin wannan audio da na zo na buga ya kamata mata da kuke nan duka da maza da kuke nan ku saurara wannan audio sun nan dai maka amfani don eh, albu'in batun sallah ne mutane da yawa wani abubuwa na faruwa cikin sallah ba mu san shi ba to shi sa na zo na buga wadannan na record wadannan video audio sun nan duka yana kan peace dawa da ki gan shi na mishi menstruation women menstruation part 1 and 2 3 4 and ending to waɗannan duka batun sallah ne don saboda sallah shine da maka tambayan shi ranar tashin kiyauma so abin da yasa nake wannan video kenan na da yi in gwada muku don wani suna nan ba su pay attention to da waɗannan abin nan tun last week da nake bugawa ba in cikin wa'annan jini jini da kike kallo wani ke ana ki ibada wani ne bai ana ki ibada cikin mazi da wadi da maniyin nan wani ne ke ada ke bani kai wanka wani ne bai bani kai wanka sa'annan wasu kuma suka ce in kai sallah eh bayan kayi wankan janaba annunka ya taba gabanka shin kana da wanka ko shi sa ka sake alwala wa'annan duka san tutukan malum ma video shi duka na nan kun gan shi kasa na bani malam bello yayi da su malam yusuf muka sassake shi akwai wasu mata na nan suna gani suna da difficult wurin gane wa'annan jini don akwai jinin nan da aka gan wani na nan yellow wani na nan tana ganin shi baki wani na nan kuma yayi kaman ja to wa'annan duka bayanin malam yayi su daga wurin akwai wasu matan kuma jinin kuma na iya musu yayi kaman maybe in ta santar 7 days yake yi to gashi ya zo ya wuce 7 days to menene da ta yi wa'annan duka na cikin wannan video da na zo na buga na na malam yusuf ya kamata ku bibiye shi ku saurara ku ci amfanin shi wani kuma na nan bai kai sabin da ya ba ya yanki. ya ne da ta yi dun wa'annan duka wani irin yana na kowane lokaci she na mace ta yi wanka ko wani sallan da da ta yi wannan duka mata ba su san wasu mata ba su san shi ba to ya kamata ku bibiye wannan audio da nazo zo na buga menstruation part 1 2 3 and 4 5 ya da ta yi ta gane bambancin farkon nan jinin island na ya ana ta ibada na biyun nan jinin istiyadan nan shin bai ana ta ibada ba wa'annan duka ya kamata ki je ki saurara ki kiyaye kanki ki taimaka da addininki za ki ki gane jinin alhadan ki ya zo wannan ne zo bayan na yara ki ki wankan yara ki gane shi duka yana cikin wannan video abu da yawa na nan mu duka ba mu san shi ba a cikin sallah ko cikin wanka da muke yi wankan janaba kamar kana muka fito da video sun nan akwai abu da yawa da ke cikin irin wa'annan shi ke daimaka maka wurin sallan kan ba ka san su ba sallan ka na lalacewa amma mutane da yawa ba mu sani ba cikin batun sallah da za mu zo mu tashin ga za mu zo mu gwada maka farillan da ke cikin sallah sunna da ke cikin sallah duka baki da yanzu a yi bayani da cikin sujudu sawi da damu zo sa'annan mu zo mu gwada maka sunnan alwalla da sunnan eh, abin ga farillan alwalla wa'annan duka in ka manta da annun ba ka wanki ta nan ba yara kai ka gara shi in kana sallah ka kana sallah ne eh, wurin bayyana karatu ka yi shirin yara ka gara shi duk baki da damu zo mu nuna maka su ya ake yin eh, sallan kabli ya ake yin ba'adi already uh, over 6 7 months ago mun zo mun gwada kan na ake taimama jama'a sun gan wannan ba ka gani ba ma yana cikin video sun fi da ka je ka iski ka ci amfani shi ya ake sallah in ala zamne ya ake sallah in ala kwance kan bed ne ba lafiya ko kan kujera ko cikin lore wa'annan duka video kun gan shi je wurin ka ta zuwa kala bibiyan wa'annan ka ci amfanin shi ba yau ba ma wata rana shi wa'anga eh, mani da mazi da menene da kuke gani da mazaje wani namiji shi bai san different between mani wadi da wadin da eh, abin ga majin gaba da maniyin gaba duka baki da ya kamata ka san ka bambanta su domin akwai wani na nan baka wanka wani na nan kayi wanka wani na nan ga kan da yake duka yana cikin wannan audio nan duka na zo na bani malam ya zo ya walwale muku ku je ku bibiya tun shekaran jiya ina shan su cikin dare yawan ka duba cikin society mu sakiyan aure ya yawa sheka ji namiji ya ce ya saki matan shi ba ko ta wani lokaci ne ake saki mata ba akwai lokacin da take da wani jini to ba ya saki mata bane ta fita gida she ka ji yau no wai kwashe kayan ki ki wuce a'a ba ta ka kai ka bari ta kwashe kayan ta she ka san hukuncin musulunci akan jinin da take da shi waɗannan duka malumma sun yi bayani cikin wannan bidiyo je ka duba na shan shi ka ta samu amfanin shi akwai lokacin da ba za ka yi ka saki matanka ka ce ta kwashe kayan ta ta gidanta aka ba akwai kowane lokaci na ake sake na mace ba wani lokaci wani namiji na iya saki na mace alhalin wannan lokacin sun sadu sun kare jinin alhalin ta yayi kaza menene to ya kamata ka bibi wannan bidiyo duka baki da mu duka mu mu koyi karatu daga wurin shi dai taimaka mana a cikin addinin musulunci shi sa wannan eh, abin ga video da nake yi ya yi zai kamar kamar announcement ne da abin da muka zuzzuba da muka son jama'a su pay attention to wannan audio da na buga cikin bakwai Eh, cikin last week kenan na nan na buga shi hadda safin sassafin na buga last patin shi shi sa eh, wannan magana da kenan kenan mun zo mu tashi kan su dudu sawi su abin ganga sallar rafkan nuwa ya ya kamata mu fiksin shi malum masu zo su yi mana bayani almuhimmu Allah sa saboda shi muke Allah ya karba muna وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم da peace dawa media ni ne naku abokin man gana ko da ka kace mini da push up kenan ko da guru ko silverback gorilla <laughs> Peace, Dawa.